zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana mazuru ana shahu, sai ya yi maka alkhairi ga wanda ya maka alkhairi wajibi ne na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so a duk lokacin da ya so siyasa ba gado bane haka ma mulkin siyasa ba gado bane da Allah muka dogara a gare shi muke nema idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta zama lafiya ya fi zama ɗan sarki hattara dai mu kalli abubuwan da ake mana na alkhairi na zahiri ba jita mun yadda da mulkin mutuntawa da karamci da girmamawa mun gamsu da mulkin adalci mun gamsu da mulkin ganduji gina ɗan adam ka gina sana'arsa shine karamci godiya da datta abdullahi umar ganduji mutunci su da mutunci mun gamsu da irin mulkin dr abdullahi umar ganduje ran zaɓe mu fito mu da mu. ku saka alkhairi ga wanda ya yi alkhairi ku saka halacci ga wanda ya halacci ku zaɓi Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin gwamnan jihar Kano a shekara ta 2019 ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya.